Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan daren Litinin 20 ga watan Agusta shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. Sai kuma alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka Baba Yakubu makeri ne tare da Hafsat Maina Muhammad muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. Bayan labarai za mu kawo muku takaitaccen tarihin marigayi tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan wanda Allah ya masa rasuwa da safiyar Asabar yana da shekaru 80 a duniya. kana kuma akan wannan batu ne za mu nemi ku kira ku ba da ra'ayi ko akwai wani abin koyi a rayuwan ku fi anan ganin irin rawa da ya taka wurin zaman lafiyar duniya da kuma mutunta bul'adama kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a kara alamar tarawa da ɗaya kafin a jero lambobin sai kuma wato labaran wasanni da za mu kawo muku amma duk sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yau Litinin Papa Roma Francis ya ce dole a ƙara wato ƙoƙarin canza al'adun babbar cocin ɗarikar Katolika na ɓoye laifuffuka idan sun auku musamman ire-iren na aikata yi wa yara ƙanana fyaɗe don tabbatar da an kori gaba. bayanan na paparoma ya zo ne a wasikar da ya rubuta wa dubban miliyoyin mabiyan ɗarikar katolikar a faɗin duniya a wani matakin mayar da martani bisa sabbin bayanan da suka fito a kan fyaɗen da limaman ɗarikar katolika ke yi a makon da ya gabata ne tawagar masu yanke sauraron ƙara a kotu suka ce a tsakanin shekaru saba'in fiye da limamai ɗari uku 'yan ɗarikar ta katolika ne suka ci zarafin yara sama da dubu ɗaya paparoma Uh, wato ya kara da cewa wannan abu da kunya kana ya ce abin neman gafara ne sannan ya yarda da cewa babbar cocin ta katolika ta dauki alhakin yadda ba ta yi wani yunkuri akan lokaci ba balle har su san irin ukubar da yaran suka ɗanɗana na cin zarafi gwamnatin kasar afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da taliban ta ce za ta yi ba sai ta sanar da ita a hukumance jiya lahadi shugaba ashraf ghani ya sanar da tsagaita wuta na tsawon watanni uku da taliban bisa sharaɗin cewa kungiyar ita ma ta yi haka majiyin taliban sun bayyana cewa shugabanninsu sun shaidawa kwamandojinsu tsagaita wuta na tsawon kwanaki hudu yayin bukukuwan sallah da za a yi wannan makon sai dai ba su sanar da haka a hukumance ba kakakin shugaban kasa harun chaknosori ya faɗa yau litinin cewa gwamnati za ta ci gaba da kai farmaki kan kungiyar taliban sai shugabannin kungiyar sun sanar da tsagaita wuta a hukumance ya kuma ce wa'adin tsagaita wutar da gwamnati ta ɗiba zai cika a daidai lokacin da kungiyar taliban ta fara kai farmaki To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. me ba shugaban amurka donald trump shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa yau litinin ya bayyana yarjejeniyar nukiliyar ƙasa da ƙasa da aka cimma da iran a matsayin gurguwar yarjejeniya ya kuma ce amurka tana aiki da abokan ƙawancenta na ƙasashen turai da nufin ƙara matsawa iran lamba john bolton ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya gabatar a birnin kudus inda ya gana rana wato inda ya gana wato da rana da biyu ya je paris da prime ministan isra'ila benjamin netanyahu bolton ya ce hana iran mallakar makaman nukiliya batu ne da yake da muhimmancin gaske kuma dalili ke nan da ya sa shugaba trump ya janye daga yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a shekarar ta 2015 ya kuma sake mai da takunkumin tattalin arziki da aka sanya wa kasar amurka ta haɗa kai da birtaniya da china da faransa da rasha da kuma jamus wajen cimma yarjejeniyar da iran da ta yi alkawarin rage ayyukanta na nukiliya ita kuma a saka mata da sassauta takunkuman da aka kakkaba mata. Akalla mutane goma ne suka mutu bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta auku a yankin Lombok inda masu yawon bude ido ke zuwa wanda ke makwabta da tsibirin Sambawa a ƙasar Indonesia. Kakakin hukumar kiyaye bala'i Stupo Purwo Nugroho yau Litinin ya ce baraguzan gine-ginen ne da suka rushe suka yi sanadiyar mace-macen da da ya auku daga girman girgizar kasar 6.9 girgizar kasar da ta auku ne 'yan sa'o'i bayan wata girgizar kasar mai karfin maki 6.3 da ta girgiza lombok da ta yi sanadiyar katsewar wutar lantarki a wurare da dama a tsibirin nugroho ya ce ɗaruruwan mutane sun shiga rudani tun jiya lahadi bayan da girgizar ta auku wanda kuma ya janyo wato tsagewar ƙasa a wasu yankunan lombok kuma ya sa mazauna yankin guda Uh, gudu kan tituna cikin rudani girgizar kasar jiya lahadi na zuwa ne makonni biyu bayan da wata girgizar ta auku a tsibirin da ya kashe fiye da mutane 400 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla da sanyin safiyar shekarar jiya asabar ne iyalai da gidauniyar kufi a nan suka sanar da rasuwar tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan bayan ya yi wata 'yar gajeruwar rashin lafiya a gidansa da ke switzerland shugaban wato shugabanni da dama na duniya sun aike da sakonnin ta'aziyya kuma akan haka ne wakilinmu a birnin accra ridwan muktar abbas ya shirya mana takaitaccen tarihin marigayin kamar haka mahaifi kofi ata anana a kumasi cikin jihar ashantin kasar ghana a ranar 8 ga watan afrilun 1938 ya yi karatunsa na secondary and fancy film sa'an nan ya yi karatun jami'a kwamin kuruma university of science and technology da ke a kumasi inda ya karanci karatun hurɗa da jama'a yana da shekaru 20 ya samu takardar karasa iliminsa a macalester college a st paul minnesota inda ya karanci ilimin tattalin arziki anan ya samu digirginsa a economics a 1961 daga nan ya iza zuwa Geneva, Switzerland don ƙarin ilimi a economics daga nan ya zama ma'aikacin kungiyar kiwon lafiyar duniya who daga bisani majalisar ɗinkin duniyar ta tura shi birnin addis ababan ƙasar habasha da new york anan ya samu shiga makarantar fasaha ta massachusetts inda aka bashi master of science degree a management a 1972 don amanna da ƙoƙarin anan an zaɓe shi babban magatakarda wato matsayi mafi girma na majalisar ɗinkin duniya ya kuma samu lambobin girma da yawa a cikinsu har da kyautar nobel ta zama lafiya kofi anan ya yi aurensa na farko da titi alakija 'yar nigeria a 1965 daga bisani ya auri na ne mariya 'yar sweden a 1984 yana da 'ya'ya uku kojo anan ama anan da nina delt de groot kofi anan ne bakar fata dan afirka na farko da ya shugabanci majalisar ɗinkin duniya mutum ne mai taka tsantsan wadda sauƙin lamarinsa a wurin magana ya sa wasu ke kuskuren ɗaukarsa da mai rauni ya rubuta littattafai iri-iri madalla a da Redwan Muktar Abbas sai dai kada a shafa ana sauraron waɗannan rahotanni ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe hudu ne da minti talatin da tara na rana a nan Washington. Lokaci ya yi da za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku ko akwai wani abin koyi a rayuwar ku fi ana ganin irin rawar da ya taka wurin zaman lafiyar duniya da kuma mutunta rayuwar bul'adama. don haka sai a shirya a kira mu a bayyana ra'ayi amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiran farko daga Kaduna, wane ne a Kadunar? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amma wa alaikum salam alaikum Musa. Baba ya kuma tseri suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da kora kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Kuma shugaba ne na masu kiran Amerika na sashen Hausar Najeriya. <laughs> To bismillah. To alhamdulillah. ba wai ku kaɗai ne wai tanan gane gaskiya kuka yi rikin wannan bawan Allah ba. Ko kaɗai. Saboda idan muka ɗauka kaga irin yadda irin abubuwan da alƙawarin Afirka take za ka ga shugaban ƙasa za ka ga ko kuma mutum ya rike mukami kamar wanda yake sakataren ɗinkin majalisar cikin duniya ya kasance bai da wani wanda za a ce wai gashi yana juya siyasar Ghana. Kaga wannan ba karamin na mai bane. Za ka ga mutum ko shugabanci ya koda a kasa ne za ka ga hmm. ya zama wani godfather in ba shi ba za ka iya cin zaɓe ba ko kuma a'a ya tattara komai a'a idan kai kana faɗa da shi ko kuma a baka mai biyayya ba ba ka iya samun shugabancin ƙasa ba to shi fa duk sai ana duk ya cire wannan ƙaida ne shi kuma shi dai kawai fatan shi kawai ya haɗa kan yan ƙasa ya hmm. kawo ɗanci ya kawo ci gaba a ƙasar to kaga irin wannan abubuwan ba karamin ci gaba ne to mun gode kwarai da gaske bari mu wannan ba ala da karshe ne maka fatan alkhairi a tashi lafiya to ba da labarin mu dauki kira daga Maiduguri wane ne a Maiduguri Ibrahim Ahmed to Malam Ibrahim duniya na sauraron ka to kofi da ya an san shi duniya gaba daya haka yawa menene abin koyi a rayuwarsa da ka sani eh na gana da ba mhm. to ina jin ah, layi malam ibrahim na da tangarda bari mu dauki kira daga bauchi wane ne a bauchi Salamu alaikum Baba Yakubu. Amma alaikum salam. suna sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To bala Ayuba duniya na sarinka To gaskiya shi kofi anan dai tabbas wannan mutumi mutumin kirki ne kuma ba ni mantawa lokacin da ya zo Najeriya a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ya zo ya shiga tsakani tsakanin buhari da kuma jonathan kuma an yi zafe an yi zafe lafiya an kare lafiya to kaga wannan mutum yana da kyau hakika mutane su rika koyi da shi mai son zaman lafiya ne kwarai da gaske kofi anan mutumin kirki ne na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mun gode kware da gaske bari mu sake koma a kaduna wane ne mutum na biyu a kaduna to ba za ku mai barka da lafiya yawa lai burtala ko ba za ku suna sunana murtala ne ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to to ba biya ku ina fara da jaje na ne da sakon ta'aziyya na ga al'ummar duniya da na afirka da kuma ina baka ka mika mun kuma da al'ummar ghana cewa gaskiya yi babban rashi wannan jajirtaccen mutum to abin da za a yi koyi da shi shine cewa muna so mu gaya ma 'yan siyasa mu ko wanda suka samu dama tun daga mataki na ƙasa idan suna so su kai wani mataki fa shine cewa sai ka sa tsantseni da tawaru da kin duniya shine za ka kai wani matsayawar da za a zo a dinga cewa da kai bayan kai kaga shi duniyar ma ya mulka amma kuma ka duba wani abun duniya ya tara ba gaskiyan shi ne da kishi shi da jajircewan shi yasa ya kai wannan matsayi amma mutum ba zai zo a ce zuciyarka tana cike da san duniya da shan holewa da san jin daɗi ka ce kana so ka zama shugabacin al'umma da karfi ba ba da haka ake samun shugabanci mai ɗorariya ba sai dai ka sa tawalu'u da san mutane da ayyuka kuma muna sa ran cewa insha Allahu za a ƙara samu majalisar ɗinkin duniya za ta ƙara ba ɗan Afirka dama ta zaɓo cin wasu. Mun gode kwarai da gaske Alai Murtala bari mu je jihar Taraba. Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. ni ne yaya aliyu daga jalingo jihar taraba to alhaji aliyu bismillah madalla alhamdulillah gaskiya kofi nan ya yi rawar gani a duk duniya ba wai najeriya kaɗai ko afirka ba zuwa lokacinsa irin rikice-rikice yana zuwa ya yi solving su ko a ina faruwarsa da baki ko fari ko wanne ne zuwa ka muna taziya wa al'umman duniya gaba daya kuma da ghana kuma muna fatan kowa ya yi koyi da shi kuma Allah sa kowa ya yi irin abin da ya yi. To mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Katsina. Wani ne a Katsina? Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Ismail Adamari. To Alex Ismail duniya na sarin ka. Tumarila ya aiki a jama'a. Yawwa lafiya kalau. Ya shirye-shiryen sallah. Alhamdulillahi, bismillah. To a kan magana da ake ciki na kofi a nan. lallai azimin ya ba da gudunmuwa a duniya gaba ɗaya saboda abubuwan da ya aikata to muna kira da shugabannin najeriya gaba ɗaya ko in ce na duniya ki koyi da abubuwan da ya yi da fata allah ya sa mu su karɓa wa'annan shawarwari da muke ba da. amin sun ba amin bari mu je gusau waye a gusau gusau kuna magana da muhammad sani ne da gusau to muhammad Sani bismillah to gaskiya kofi ana ya ba da gudunma duniya da afirka baki ɗaya fatan mu yan baya to allah ya sa su gadai shi da abin da ya irin su ibrahim gambari da wani samson dan gudu. illa muna wata su ma irin abubuwan da gudunma da ya a duniya gaba ɗaya allah ya kai su wannan matsayin su ma su irin abubuwan da ya yi muna musu wata alheri allah ya ce to mun gode kwarai da gaske malam muhammad sani kuma da kiran malam muhammad sani ne muka kawo karshen daukan wayoyinku mun gode da waɗanda suka kira mu da waɗanda ba suka yi niyya ba su samu shiga ba To yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadunmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni muna farin cikin dawa kan wannan shiri da kuma godiya ga Murtala san yana da ya rike mana shi lokacin da muka yi tafiyar aiki. To bari fara da Najeriya da Ghana wanda suke ci gaba da daukar matakan kaucewa a nan da ake kira hamal FIFA wato takunkumi ko kuma hannun da hukumar kwallon kafa duniya za ta yi musu bayan da ta zargi wannan kasashen biyu na afirka da cewa suna shishige a harkokin wasanni a ƙarshen gaskiya yau najeriya ta tsallake siladin fifa ɗin domin ta yi abin da fifa take nema na cewa ta amince da shugabancin a pinnick a matsayin shugaban hukumar kwallon kafar najeriya kuma abin ya zo daidai domin yau litinin ɗin na ashirin ga watan nan na agusta shekarar 2018 ita ce ranar ƙarshe na wadin da fifa ta yanka wa najeriya na cewa ta amince da haka ko kuma to. wani rahoto da jaridar premium times ta buga ta ce laulu a kande wanda shine mashawarci kan harkokin hula da 'yan jaridu da kafofin watsa labarai na mataimakin shugaban najeriya mai osi juni ya ba da sarwa a yau yau dinnan cewa tuni gwamnatin najeriya ta aikawa wa ita fifa da wata doguwar wasiƙa wacce a cikinta take cewa ta amince ba wani shugaba na hukumar kwallon kafar najeriya illa shi a maju phoenix din a da ita gwamnatin najeriya ba haka ta yi ba da ta goyi bayan chris Giwani ne a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya abinda fifa ta ce sam ba ta aminta da shi ba a ran biyu ga watan yulin wannan shekarar ne shi chris giwa ya je dare kan kujerar shugabancin hukumar ya shige cikin wannan ma'aikata din bayan da wato wata kotu ta soke zaben da aka ce a yi wa shi mr phoenix to a da ita fifa har ta soke wani taron sulhu da ministan wasannin najeriya suleiman dali ne nema a yi nan warware wannan matsala ƙarshen ta dai sai da najeriya ta zo ta yi abin da fifa take bukata wanda ya sa aka zo ƙarshen wannan ƙoƙari na fifa na hana najeriya shiga harkokin wasannin duniya. to ba najeriya kaɗai ba ita ma hukumar kwallon kafa ta ghana ko kuma in ce gwamnatin kasar ghana ta ɗauki mataki na tabbatar da cewa wannan hama ta fifa ba ta fada a kanta ba wannan kuma ya biyu ne bayan da ita hukumar ko kuma gwamnatin ghana ɗin ta bada sarwa cewa ta janye kudurinta na wargaza hukumar kwallon kafa kasar da wato gfa ita ma ghana da fifa ta yanka mata wa'adi wanda zai kare rana wa ce wato 27 ga watan nan wanda kuma ta ce idan ba ta yi aiki da abin da ta ke so ba ita ma za ta ja mata burki ga shiga harkokin wasannin duniya din baki daya dangane da haka ne yanzu sanonin da ke jayayya da juna a ghana din suka ba da sanarwar cewa za su kafa kwamitin da zai yi aikin gudanar da kwallon ta ghana sai dai tashar rediyo ta bbc ta ce duk da wannan mataki da ita hukumar ghana ta dauka babu tabbas domin ba a gan shi ba na cewa ita fifa ta janye kudurinta na sakawa ita ghana takunkumi bari mu karkare a kasar kamaru inda inda ba wani abu malas kyau ya faru ba akwai alama cewa hukumar kwallon kafa ta afirka wato caf tana shirin tabbatar da kamaru da matsayin kasar da za ta dauki ɗawainiya da alfarma na goya da gasar cin kofin kalubalen ka na afirka na nations cup na shekarar 2019 allah ya kai mu mataimakin shugaban ita hukumar ta caf wanda kuma shine shugaban hukumar kwallon kafar najeriya a major ne ya yi jagorancin wata kungiyar masu bincike na ita caf din zuwa can kamaru a kwanakin baya inda suka je suka duba shirin da kamarin ta yi na gudanar da wannan wasanni din kafar da ta ba da wannan bayani don wacce ta ce ba ta san ambaci sunanta ta ce a dukkan wuraren da su wannan mutane suka je masu bincike don sun nuna gamsuwa an ce ta hukumar kwallon kafa ta kamaru da kuma gwamnati sun gige na wurare da dama da za su tabbatar da nasarar wannan wasanni din wani rahoto ma ya ce ta kamaru din ta shigo da filayen wasanni guda biyu na roba da aka kera su a kasashen waje aka kawo su cikin kamaru din domin a haɗa hancin sa a nan a da har an fara bayyana fargaba na cewa ko kamar za ta iya ɗauka ɗawai ne wannan kwallon wannan gasa din wacce yanzu an ƙara yawan waɗanda suke cikinta daga kungiyoyi goma sha shida zuwa kungiyoyi ashirin da hudu abin da ya sa kafa ta fara neman wanda za su dauki wannan wasan idan kamaru ta kasa to amma bisa ga daka mu kamarun ta nuna cewa za ta iya ita dai kamaru ita ce yanzu haka zakarar da ke rike da wannan kofi na nations cup domin ita ce ta lashe shi a gasar karshe da aka yi a gaban don haka za su shiga wannan gasar na baɗi a matsayin zakaru jama'a abin da ya sauka shirin labaran wasanni wannan litinin kenan sai wutan allah kai mu mun barku lafiya Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo za ta gudanar da zaɓe a watan Disamba wanda ake fatan zai kai ga miƙa mulki ga wata sabuwar gwamnati karan farko a tarihin ƙasar. Shugaban ƙasa mai mulki Joseph Kabila ya hau kujerar shugabancin ƙasar a shekarar 2001 a lokacin da ya maye gurbin mahaifinsa Laurent Kabila bayan da aka kashe shi. An zaɓi Joseph Kabila a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2006 don yin wa'adin mulkin shekaru biyar, aka kuma sake zaɓensa a shekarar 2011. Duk da cewa wa'adinsa na shugabanci karo na biyu ya ƙare a shekarar 2016 kuma kundin tsarin mulkin ƙasar ya hana shi sake neman wani wa'adin karo na uku. Ba a yi zaɓe a ƙasar ba kuma Kabila ya ci gaba da kasancewa a kan karagar mulki. biyo bayan wasu jerin zanga-zanga da aka yi a kasar a watan satumbar shekarar 2016 jam'iyya mai mulki ta kabila da jam'iyyar adawa sun rattaba hannu a wata yarjejeniya da ake kira st sylvester agreement da turanci a ranar 31 ga watan disamba na shekarar 2016 wannan yarjejeniyar ce ta samar da damar yin zaɓe da kuma haramtawa kabila sake tsayawa takara karo na uku ko kuma yin kwaskwarima a kundin tsarin mulkin kasar bayan haka a ƙarƙashin yarjejeniyar aka ɗauki wasu matakai masu mahimmanci akan gwamnatin ƙasar da zammar samar da damar gudanar da sahihan zaɓuka a watan nuwamba shekarar 2017 hukumar zaben jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta sanar da cewa za a yi zaɓe ranar 23 ga watan disamba na shekarar nan ta 2018 ko da yake wasu da yawa na fargaban shugaba kabila zai sake yunkurin takara karo na uku ba bisa ka'ida ba an kawas da wannan damuwar ranar takwas ga watan agustan nan ranar da wa'adin rajistar 'yan takarar shugaban kasa ya cika a lokacin da mai magana da yawon gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo ya sanar da cewa shugaba kabila ba zai sake neman takara ba A jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, sanarwar haɗakar jam'iyya mai mulki ta amincewa da fidda wani ɗan takara daban ba shugaba kabila ba, na nuni da irin gagarumin ci gaban da aka samu a demokradiyyar ƙasar. A cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nawal a wata rubutacciyar sanarwa da ma'aikatar ta fidda. Sanarwar ta kuma ce, Mun samu ƙwarin gwiwa a kan yadda Kabila ke nuna alamun zai kiyaye kundin tsarin mulkin kwango da kuma ƙa'idojin yarjejeniyar St. Sylvester da suka cimma a watan Disamba shekarar 2016 akan ba zai sake neman takara karo na uku ba. Gwamnati da jam'iyyun adawa da shugabannin ƙungiyoyin al'umma tare da hafsoshin sojan ƙasar. na da nauyin da ya rataya a wuyansu da shugaba kabila na tabbatar da cewa an mutunta dimokuraɗiyya a ƙasar Congo. Ya zama dole a ba jama'ar Congo 'yancin bayyana ra'ayoyinsu da kuma zaben ɗan takarar da suke so ba tare da fargaba ko tashin hankali ko barazana ko tsoratawa ba. Amurka na yin kira ga hukumar zaben jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo da hukumomin ƙasar kan su ɗauki matakan da suka dace wajen tabbatar da an yi sahihin zaɓe ranar 23 ga watan Disamba shekarar nan ta 2018 a cewar Ms. Heather Nawar. Ms. Nawar ta kuma ce, jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo na da damar da za ta yi abin tarihi wajen tabbatar da an miƙa mulki ga wata sabuwar gwamnati kuma a shirye amurka take ta taimaka wajen ganin an yi hakan bisa lokacin da hukumar zaben kasar ta fidda wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka toba dalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. a takaice baba yau litinin Papa Roma Francis ya ce dole a kara wato kokarin canza al'adun babbar cocin ɗarikar Katolika na ɓoye laifuffuka idan sun auku musamman ire-iren na aikata yi wa yara ƙanana fyaɗe don tabbatar da an kori gaba. Bayanan na Papa ya zo ne a wasikar da ya rubuta wa dubban miliyoyin mabiyan ɗarikar Katolikar a faɗin duniya a wani matakin mayar da martani bisa sabbin bayanan da suka fito akan fyaɗe da limaman ɗarikar katolika ke yi gwamnatin kasar afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da taliban ta ce za ta yi ba sai ta sanar da ita a hukumance jiya lahadi shugaba ashraf ghani ya sanar da tsagaita wuta na tsawon watanni uku da taliban bisa sharaɗin cewa ƙungiyar ita ma ta yi haka majiyin taliban sun bayyana cewa shugabanninsu sun shaida wa kwamandojinsu su tsagaita wuta na tsawon kwanaki hudu yayin bukukuwan sallah da za a yi a wannan makon sai dai ba su sanar da haka a hukumance Habanta mai baiwa shugaban amurka donald trump shawarwari kan harkokin tsaron kasa yau litinin ya bayyana yarjejeniyar nukiliyar kasa da kasa da aka cimma da iran a matsayin gurguwar yarjejeniya da ya kuma ce amurka tana aiki da abokan ƙawancenta na kasashen turai da nufin kara matsa iran lamba akalla mutane goma ne suka mutu bayan wata girgizar kasa mai ƙarfi da ta auku a yankin lambuk inda masu yawon bude ido ke zuwa wanda ke makwabtaka da tsibirin sambowa yawa a kasar indonesia kimanin 'yan kasar koriya ta kudu 90 ne suka sake haduwa da dangin su da abokan arziki a koriya ta arewa to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin namu na warhaka sai kuma da safe za ji wasu abokan aikinmu yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma julie gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan dare malam suleiman tarwale Baba Yakubu makeri ne nike cewa barkanmu da sallah barkanmu da sabuwar shekara ko kuma barkanmu da isa Allah ya maimaita muna Allah ba mu alkhairi nan nasa amin suma amin salamu alaikum.